The Truth Reconciliation and Reparations Commission has found former President Yaya Jammeh and 13 others criminally liable for the unlawful killing, torture, and enforced disappearances of about 67 West African migrants, including about 44 Ghanaians, Wannan na daga cikin shawarar da hukumar da aka dora wa alhakin bincike da sasantawa tare da biyan diyya TRRC a takaice ta bayar na bukatar da a gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh tare da wasu mutane su goma sha uku bisa laifuka da suka hada da kisa da azabtarwa da cin zarafi tare da tilasa bacewar bakin haurin da adadinsu ya kai sittin da bakwai da aka ce su duk a 'ya'yan afirka ta yamma ne sai dai ba wannan kaɗai ba ne hukumar ta trrt ta bukaci da gwamnatin gambia ta samar ma al'umman da wannan al'amarin ya shafa diyan dubu ɗari shida da goma sha biyu na dalolin amurka abinda mr martin cire ɗaya daga cikin bakin haurin da suka kubuta a hannun dakarun tsohon shugaban gambia ya bayyana cewa ya yi kaɗan. when you consider the amount is not anything that we can write home about. ranar 22 ga watan yulin shekarar 2005 ne dakarun tsaron gambia ta cafke bakin haurin da aka ce su duk 'ya'yan afirka ta yamma ne bisa zargin su da yunkurin kifar da gwamnatin yahya Jamen. a daidai lokacin da kwale-kwale mai inji da ke ɗauke da su ya tsaya a Gambia. Aka ce suna kan hanyar tsallake tekun Mediterania ne domin shiga nahiyar Turai cikin kwana goma cur bakin haurin da suka hada da al'umman Ghana da adadinsu ya kai arba'in da da 'yan Najeriya su tara da 'yan Togo su biyu tare da wasu al'umman kasar Cote d'Ivoire da ma Senegal da wani ɗan Gambia aka kashe su dab da iyakan ƙasar Senegal da Gambia tare da saka gawarwakinsu a cikin wani rijiya. Mm. place at the, at the you go down to the valley. In wani taro da manema labaru a birnin Kumasi a nan jihar Ashanti na ƙasan Ghana, Mr. William Nyako, shugaban kungiyar Justice to Jame, da ta tsaya tsayin daka domin kwato hakkin al'umman da aka ci zarafinsu ba bisa ka'ida ba. ya jinjina wa kwamitin tare da bukatar da gwamnatin adama baro na gambia da ta sake duban kuɗin diyan sabida ya yi kaɗan a faɗarsa recommending the payment of 600 and the equivalent of $612,000, which is 32,400,000 uh, Gambian dollars. uh, to be distributed amongst uh, 67 uh, victims is woefully inadequate. So, dai ko hukumar binciken ta bukaci da a kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa domin gano hakikanin gurin da gawarwakin suke a fito da su tare da adana su. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.